Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da kuma 31 da 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. amma a yau 29 ga watan mayu na shekarar 2023 shirin namu na musamman ne. masu sauraron mu a yau ne aka rantsar da sabon shugaban ƙasa a Najeriya Bola Ahmed Tinubu. A don haka a cikin shirin namu na yau wakilan sashen Hausa sun jiyo mana ra'ayoyin mutane game da fatan su a kan wannan sabuwar gwamnati. To masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. 29 ne Najeriya ta rantsar da sabon shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, mataimakin shugaban kasa da gwamnoni a Najeriya. wakilin sashen Hausa Zainab Babaji ta jiyo mana ra'ayoyin matasa game da fatan su akan wannan sabuwar gwamnati. Sunana Ahmad Yarima Jos. to abin da muke bukata shine muna fatan a sauya rayuwar matasa misali kin ga kullum matashi shi yake cikin wahala matashi shi zai gama aiki zai gama makaranta babu aikin yi matashi shi zai koyi aiki ba shi da jari matashi shi zai kashe kashe a bakin titi gwamnati ta kore shi matashi kullun shi ake kashewa kullun ko matasa kowa zai gaya maki cewa su ne manyan gobe shine su ne kashin bayan al'umma to idan ba inganta rayuwar matasa ba ba inganta rayuwar kasa ba da matasa ake amfani a bunƙasa tattalin arziki so amma a Najeriya zaki ga wani lokaci gaba ɗaya kamar matasan ma ba a damu da su ba so muna fatan wannan gwamnati za ta bambanta da gwamnatocin baya Allah ubangiji ya sa a tana da tsari mai kyau akan matasa kamar me idan aka ce ka ba da shawara me da me kake ganin kamar ita wannan gwamnati ya kamata ta sa domin matasa su amfana to abin da nake fatan za ta sa shine ta sa hankalinta sosai akan matasa musamman ma abin da ya shafi sana'o'in hannu domin ba za ka ce za ka ba wa kowa aikin gwamnati ba wannan ba zai yiwu ba amma idan muna da sana'o'in hannu ana kuma ba da jarurruka wa matasa ana tabbatarwa da suna yi to wannan abu zai taimaki kasa don matasa ba su da matsalar da ya wuce jari kamin wannan zaɓe matasa su suka yi gwagwarmaya musamman a wato jam'iyyu daban-daban domin tabbatar da cewa wato an samu gwamnati wanda za ta tallafa wa matasa a baya wani lokaci matasan kuna korafin cewa wayansu shugabannin in sun zo ba su cika kulawa da matasa ba to wannan gwamnati kana ganin kaman a tsarin da ta tsara za ta kula da matasa to gaskiya a wancan korafe korafe da ake matasan su suke yada kansu su suke zuwa jikin yan siyasan in za su je za su je a bige a cikin maye to ba sa daukan su da muhimmanci amma wannan ana abu ana magana ne akan shugabanci shugabanci kuma zaka inganta rayuwar al'umma ne so ya kamata shi shugaba ya gane cewa wayancan matasan daban matasan da ake faɗa kuma daban wancan ma suna buƙatar ceto a dawo da su a kansilin ɗinsu a shigo da su cikin harkokin yau da kullum shi yanzu za a samu raguwar ta'addanci da wannan sace-sacen wayoyi da da sauransu amma in ana magana kuma a sa abin jari ko a ba da aikin yi ko abin to ana magana da matasan da ma ba a ganin su a lokacin da ake yin kamfe so da wai idan matasa ake ire-iren mu ga nan zaki gani ba wani jarin kirki dauke ne he kaje can kaje nan ana ta dafa dafa kafin ka samu dan abin da zaka yi to muna fata mata za a za a inganta rayuwar matasa ta harkar bunƙasa kasuwanni a kuma ba da wato asalin rance da aka saba yi na bankuna wanda babu kuɗin ruwa mai yawa a ciki so wannan zai taimaka taimake mu sosai sunana zara da kunni ce program officer ta fahari adolescent development network a gaskiya kai abin da gwamnati za su yi wa number one shine security da safety na mutane ga baki ɗayan plato duka muna da 17 local government a duba mana security are providing adequate security especially for the youth a engaging ma youth su samu abubuwan da za su yi because youth din nan da babu ayyukan yi ba aiki sai su ne ake amfani da su su zama sojojin da ko da politicians ne ko da militias ne ana je a wanke musu um, brainwash a je a brainwash nasu su shiga yauwa kwayoyi su sha sai su shiga halayen da bai kamata ba amma idan gwamnati ta zo ta empowering nasu aka ba su koya musu aikin hannu ko aka kawo aka gina makarantu aka gina gurin kasuwanci da youth nan ko different things da za su iya su yi su yi amfani da zai kawo amfani ma kasa gaskiya zai taimaka kuma a sa masu tsoron kasa a protecting dukkan communities din gaskiya gwamnatin tana da aiki sosai da za ta yi game da the, the, the rayuwa and, and the safety of people in plateau state gaskiya it is a concern an kuma ma plateau nigeria gaba daya idan kika duba wancan gwamnati ta tana cewa ta yi rawan gani wajen uh, samar ma matasa ayyukan yi da sauransu ganin ki ina ne ta gasa ta yadda wannan gwamnati za ta zo ta dora kai to sun yi iyakacin kokarin su zan ce amma in ka duba population na nigeria na matasa da kuma nan na na plateau na matasa ana da yawa percentage din kila bai yi yawa ba bai yayi kima sosai gwamnati wannan zai dawo ai gwamnati mutane ne so dole in ka zo kai da kana nan a gaba shugaba ai kai an baka kaman rike riko ne dole za ka yi ma mutane kuma dole ne za ka yi aiki da matasa dole ne za ka empower matasan nan don su samu abubuwan da za su yi su fita daga kan hanya su fita daga street don su samu su zama abin amfani ma kasa ga baki daya. To amma kina ga kamar matasan su ma sun shirya domin su a samar musu da irin wannan yanayi ganin cewa yawanci matasa suna neman kuɗi ne na gaggawa ba tare da sun yi la'akari da cewa ya kamata su ma su wahala kamin su samu kuɗin ba. Gaskiya a gani na akwai wanda sun shirya akwai wanda ba su shirya ba. Amma ko ba su shirya ba akwai inda za a sa su da ana magana ana musu awareness ana kiran su kusa idan aka ce kaman kaman gimmar da yaro ne sai ka ja yaro kusa ka gaya mishi kar ka yi kaza kar ka yi kaza ya san kaza kaza ka bashi wasu abubuwa ka bashi responsibility ya gan kana bashi zai zama responsible so gaskiya ni shawara na kenan ko wanda ba shirya ba akwai akwai programs ya kamata a yi musu a kirawo su don ana musu magana kaman therapy ne dole sai ai musu magana wasu fa suna cikin yayin da suka shiga ba da son su bane amma dai sun samu kansu a ciki so idan gwamnati zai yi nema ya samu kaman a center that is active muna da azinyaku wanka je azinyaku is dilapidated ba activities din azinyaku ya kamata center ne da zai kawo eh, eh, matsasan nan a yi tare through activities ana zauna ana musu shawara ana musu counseling so da wanda ma suna halayen da bai kamata ba turu na activities da counseling din za su dawo kan hanya su zama amfani ma kasa ma plateau sai da kuma nigeria suna sunana yasir rabiu daga nan garin jos gaskiya ni shawara ce nake da shi zuwa ga wannan gwamnati saboda magana tsaro magana na harkar kwace-kwacen waya ya yi yawa a tsakanin matasa kuma wannan abin yana faruwa ne sakamakon rashin abin yi wa'yansu matasan sun yi karatu ba wai jahilai ba ne to rashin sana'an nan sai ya sa su a hanya ta shan kwaya shan abubuwa dai wanda za su gusar musu da hankali to hakan shine yake koya musu yin duk abin da suka ga za su yi domin ya ceci rayuwarsu domin suna halakanta rashin aikin yin su ne da gwamnati sun manta da cewa shi karatu abu ne wanda ya kamata ka samu domin ya koya maka zamantakewa na al'umma ba wai harka ba ce ta daga ka gama za ka samu kuɗi to da wannan nake kiran gwamnati da ta yi kokari ta samun mana da tsaro sannan kuma a samun mu waɗannan matasa abin yi ko mun kasawar shi ba wai a ce lallai lallai sai an ba da aikin gwamnati ba yau ko da jari na dubu hamsin hamsin hamsin aka bayar mutum yana sai da katin waya to insha allahu ba zai yi tunanin ya kwace wayar wani domin ya samu abin da zai tsira da rayuwar shi ba wannan shine ta sunana ambassador duwan bosco matasa ni ne general secretary na coalition of indigenous youth na plateau state wannan gwamnati ba me kake ganin kamar ya kamata ta sa domin inganta rayuwar matasa eh yana da kyau muna da matasa kashe-kashe akwai wanda za a sa su su yi Eh, abin da ba kyau a lokacin siyasa muna da masu hankali wanda sun sa ke tafiya cikin siyasar Najeriya da kuma na plateau musamman. A kashin gaskiya kowane gwamnati dai yana nan da expectation da mutane suna so su gan abin da zai zo yi. Na ɗaya abin da matasa ko mutane plateau suke so shi na farko na saro. Saboda ita ce yana ci mana tuwa kwarya. Eh, bayan haka kuma muna son wani lokaci ɗin ma tashi hankalin Eh, yakan iya hada da rashin ganewa da kuma rashin eki da kuma talauci saboda haka muna son sabon gwamnati ya duba musamman maganan tsaro maganan talauci da kuma yadda za a inganta na eh, tourism na, na plateau yagon shakatawa saboda a samu kudaden shiga kenan na'am domin duk wani abin da ke tafi a cikin gwamnati in ba kudi ko kwa resources da zai iya juye ya tabbatar cewa kasanan nan ya bungasa to kin ga akwai matsala saboda haka za a kawo wani sanaji ne domin a yi yadda za a generate revenue kuma ba karya a ciki sa'ina nan kuma domin na gane cewa wani lokaci in gwamnati ta tashi cewa tana son kowa ya biya eh, tax nashi sun fi eh, wasu na dan kaman gwamnati tana masu masu ne an kuma a kashin gaskiyan kuma ba kudi mutum ya zo na gwamnati ya zo na kan kudin da yana dan zuwa ah, allocation ya over depending akan wannan kingan revenue bare iya biya bukatan kasar nan na eh, eh, plateau namu dan ba saboda salary din ma na masu ma'aikaci yana da yawa then akwai security eh, vote na manda tashi hankali yana nan a kullum kinga yana neman kuɗi dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Su ma mata a Ghana ga abin da suke cewa tare da wakiliyarmu a Ghana Hauwa Abdulkarim Young Pioneer. Mata a Ghana suna nuna ra'ayoyinsu da kuma jan hankalin zaman shugaban Najeriya cewa ya mai da hankali kan harkokin tsaro, fyaɗe, garkuwa auren dole da ake yi wa ƙananan yara mata da almajiranci da kuma matsalar yunwa da samarwa mata da 'yan kasa baki ɗaya aikin yi duk abin da ya taba hanci ido zai yi ruwa kamar yadda hajiya maryamu mai lakami turai ta ce duk abin da ya taba najeriya ya taba nijar kuma ya taba ghana inda ta kira da cewar duk gwamnonin arewacin najeriya da aka zaɓa su yaki boko haram da cin hanci da rashawa da makamantansu don abin da ya taba hanci ido ruwa zai abin da ya taba najeriya ya shigo ne Nijar ya shigo kuma Ghana. Mu dai 'yan Ghana muna muku fatan alheri saboda Allah saboda annabi ya arewacin mu Najeriya mulkin nan da aka ba kowa saboda Allah da annabi kowa ya aiki tsakani da Allah da annabi. Don arewacin mu Najeriya yau ga muna muna son shigowa idan mutum ya shigo na tafiya cikin fargaba. Batun Boko Haramun nan da ake yi garkuwa da mutane da ake yi la gabanni gwamnoni na jaha-jaha ƙauyuka saboda Allah yara da yawa na nan sun kare makaranta an kare su ana nan zaune babu aiki sai zaman kashin wando a duba wani abin da yake za iya tallafa ma yara da ba su da aikin yi wasu mata a ghana kuma sun yi kira da sabon shugaban kasar najeriya ya taimaka a rage fyaɗe da matsaloli da mata ke fuskanta a kasar najeriya sunana jamdiya matsayi na na el ghana an gaya ma sabon shugaban kasar ga na najeriya tunubu saboda allah da annabi ya san sauta ma yan najeriya tsadan kaya najeriya abinci na da tsada suna gajiya saboda allah sunana sa'adatu yahuza sa'annan kuma wurin tsaro nan makaranta ya kamata ba ma makaranta kawai ba a dun najeriya duka baki daya ya kamata tsaron nan ya yi karfi domin muna ga yadda boko haram ga ke kidnap yan wayen mu mata na rifin su ana walakatar da su sunana hajiya jamila jikanyan malam isa kataki ghana zuwa ga sabon shugaba ina roƙon shi saboda allah ya mai da hankali bisa kan mata da ake ma aure da walakanci ake ma fyaɗe da 'ya'ya da ke yawo kan titi titi suna yawon bara. Hajiya Hamdatu Ibrahim mai sharhi a kan lamarin siyasa kuma mai neman tsayawa shugabancin ƙasa karkashin tutar jam'iyyar CPP tana kira da sabon shugaban Najeriya Bola Tinubu da ya taimaka ya ba wa mata mukami saboda sun ba da gudunmuwa yayin yakin neman zaɓe. Muna roƙon Allah ya sa ya yi ma matan Najeriya adalci. Adalci ne mai sun mara mai baya sun fito sosai sun yi kamfe ya sa wanga nasara ya ce bayan an taimake shi an kare yin ya juya ma matan najeriya baya muna da mata masu kwazo masu ilimi ga doktoci ga engineers ga educationist da za a iya sa cikin kamletin his excellency hamid tinubu ya bar najeriya ci gaba ta karar cewar idan mace za ta yi yin aiki a harkar mulkin najeriya a bata kawai kada a duba cewa ita mace ce ko wani magana da da ya ce kamar shi ya yi aiki da kowa don shi ni dai roka nake yi ga mutanen najeriya ba yau excellency zai zo ya ce zan ba minista kaza haka kaza ma mata wadansu daura da mara su ce ba za su yadda ba don me shi ta zama mace a duba abinda mace macen za ta yi ta yi ba wai domin Allah ya halice ta mace ba a ce mace ba za mu yada ba. Hawa Abdulkarim Yankwaniya muryar Amurka daga Accra, Ghana. Kafin mu karkarin shirin namu wakilinmu a Kaduna Binta Ibrahim ta tattauna da mata da matasa a zauren tattaunawar mu game da fatansu ga sabuwar gwamnati. Masararo 'yan aji mu da sake sada da ku a cikin ajinmu na yau da gobe a yau za mu tattauna al'amarin da suka safi siyasar kasar mu ne. Cikin zauren namu a yau akwai mata da matasa da wanda muka tattaro domin mu tattauna da dubi akan al'amarin mata a siyasar Najeriya. cikin ajin namu akwai hajiya amina kazaure wacce take mai ba da shawarar ne akan al'amarin da ya shafi shugabanci da kuma harkokin mata akwai godiya lolo ibrahim wacce take yan siyasa ce da kuma isa gida da wanda shi ma dan siyasa ne barkan ku da zuwa to a cikin kamar yadda na fara gabatar muku da abin da za mu tattauna za mu tuna abin da ya shafi harkokin siyasan mata ne a cikin najeriya Ehm, godiya lulu ke kin kasance yar siyasa ce kuma kin yi takara an baki naki hakkin kin samu dama da kike bukata musamman a wannan sabuwar gwamnatin da ke za a dama tukuna dai ba mu sani ba domin a yanzu muna kan ja da an gama zabe kowa ya ja gefe an bar mu ba an neme mu ba mun ba da uwa an gama komai mun dawo gidajen mu ni bayan ma da na fadi zabe an ce ya kamata in koma gidan mai gidana in ji ci gaba da harkin harkan mata a gida in bar sauran harkoki din ma maza wai ya kamata in koma in jin wa suna ba baba na laifi me yasa ma zai banni in ci gaba ga ki matashi a ga ki mace eh wai in koma gida in zauna maza dai sun nuna mana ba tare mazan ma sun so su danne matan ma sun yi kamar za su yi da mu koya aka yi sun juya mana baya har yanzu dai kenan akwai sauran tafiya kenan da gogewa a bangaren mata da shi da siyasa muna kan ja da zancen kuɗi ana siyan delegates da kuɗi ko da ka cancanta ka samu kujerun in dai kuɗi ya shiga tsakanin ku da mutane za su iya sadda kuri'unsu a kan kuɗi so har yau dai kuɗi ya zama mana matsala a cikin harkar siyasa game da wannan sabon gwamnati wani hange kike wa matsayin mata da kuma damar da suke da shi a wannan gwamnati to idan gwamnatin za ta tsaya ta adalci ganin cewa mata su ne suka ba da kusan kashi 80 na ƙuri'u kina da wannan kiyasin ina da wannan kiyasin saboda ni ina bin diddigen zaɓe kuma ranar zaɓe ina bin kusan duka polling units ina gani muna zuwa muna tacewa muna samun report daga wurare za ki ga kusan kashi tamanin mata ne suke fita suke jefa ƙuri'a mazan da kansu ma mun shiga studio da su sun faɗa cewa sun koma baya saboda sun ga matan sun bi sun mamaye wurin kikinan ana iya cewa mata ke ɗora ma mutane sarba shi kwarai da gaske za mu iya buga kirjimin mu ce duk wani wanda ya ci wani wanda ya ci zaɓe to gaskiya mata ne suka kai shi wurin nan to kin ga shi yasa nace idan za a yi adalci a tuna wannan ya kamata a zaɓo matan da suka dace din suka cancanta a yi gwamnatin da su a ba su mukamai duk da ana ganin lokaci ne na siyasa to amma a harkar gwamnati ba magana siyasa ya kamata a shiga da ita ba magana ce ta dacewa da cancanta domin shi aikin gwamnati ai ba aikin zuwa ga hayaniya bane ba zuwa kamfen bane magana zuwa kamfen daban magana aikin da za a yi tsuntsurutu ma jama'a kuma daban a gwamnatance so kin ga da matan nan da matasan nan ko waɗanda suka dan fito suna neman mukamai akwai matasa da yawa aka sun yadda muka saba gani a shekarun baya can in za a yi siyasa tun da kawai kama an ɗauka ma wani abin gado ne in ba dattijai ba ba za su iya yi ba amma yanzu kin ga an samu matasa da yawa waɗanda sun fito sun yi takara kuma alhamdulillah wasu sun kai labari bangaren mata ba a bangaren mata kuma nan ne matsala fa take har yanzu har yanzu kuma gaskiya abin da daya daga cikin abin da yake na kasu ga mata shine maganar delegate domin aka zo wurin fidda gwani din nan nan ake wasa da mahaukatan kuɗi kai kana ganin ka cancanta mutane sun san eh ga ka yanda kake to amma sai a koma ta bayan gida a je wasu har da barazana ake musu kuma mu imanin da muka shine cewa in dai za a yi aiki ne to a ɗauki cancanta wanda ya san aikin wanda ya san zai yi ba maganar wanda ba kin ga ga kes din mama taraba matan nan ta zo ta yi kokarin ta aka yi zaben nan aka kai amma aka dinga kai ruwa rana sai da aka san yadda aka yi aka murkushe ta aka danne mu mata in general mm. tunda ai wakili mu ce ta an lalace ta da minista muna to da aka lallashe da minista amma ba kamar a ce ka yi takarar gwamna ka ci ba ai wannan wani wata magana ce ta daban yanzu ba gashi an zo an sake ba a san Aisha Bilali ai gashi na ita ma ai kai primaries din ta ce aka zo aka yi zabe duk mun yi saki jiki kowa ya fito ya ga mana an ci an ci aka zo aka ce sai an sake yin run aka sake yin run ina amma dole aka sai da aka san yanda aka yi aka yanda aka yi aka murkushe ta to kin ga kenan ya nuna kenan mu mata har abadan duniya kawai yan bin layi ne a titi mu sha rana mu za mu dora mutane kuma mm. alhali mu namu in sun fito a ce kuma ba za a ba su fito ai ba magana adalci a cikin wannan gwamnati to kina ganin akwai wani canji za a iya samu a wannan sabuwar gwamnati ito eh abin da ya kamata ya duba wa'annan abubuwan tunda dai wannan magana musamman magana din ba wani magana ba ce boyayya an kai ruwa rana har duniya ta shigo ta zo ta gani saboda Allah aka zo aka yi Mama Taraban an ce an lallace ta an bata midani me za ta yi daga daga sanata ta fito misali ta bar kujerarta ta sanata ta zo ta yi takarar gwamnan nan ai birayi ne saboda mu mata mata kuma muka yaba da abin tsaye abin da jajircewar da ta yi akalla ko ba komai musamman mu a nan arewa an samu wadda ta tsaya ta yi kifin rekod hmm. an dafa mata baya ta ce an yi zaben nan maza da mata sun zo an zo yanzu an durkushe ta to me za a koma a ce mata mu muna ganin lallai lallai akwai wani abu a ƙasa ba magana ba ce ta ta siyasa da dai a siyasance ta fito ta nuna kanta ta fito ta gwada kanta to amma kila watakila an kawo al'ada da addini kuma al'ada da addini ma ana yi musu kuskuren fahimta ne Um, isa gida ɗin idan muka yi dubi da irin salon shugabanci na shi wannan sabon shugaban ƙasa ne lokacin da ya gudanar da uh, mulkinsa na uh, matsayinsa na gwamna a jihar lagos wani irin dama kake ganin shi shugaba tinubu zai iya bawa mata a wannan shugabanci. eto eh gaskiya idan aka tsaya aka duba zaki ga cewa shi tinubu mutum ne wanda yake son mutane masu kokari bai tsayawa wai kawai ya duba maza maza maza sai maza hmm. in akwai mace wadda ke da ilimin da za ta gudanar da abin da ake bukata zai bata wannan hurumin eh, haka nake gani gaskiya shi mutum ne wanda ke ba da hurumi da dama ga wanda yake kyautata zaton zai iya aikatawa. To kuna mashi kyakkyawan zaton gila mata za su samu wani dama na takarawa Yawwa muna mai wannan kyakkyawan zaton gaskiya saboda a wurin mukame da zai bada nan muke da kyakkyawan zato saboda kin ga dai zaɓe an riga an yi zaɓe kuma a zaɓe gaskiya mata da dama an yi waje da su tun daga wurin primary elections su yana wurin zaben fitar da gwani hmm. duk an yi waje da su kamar irin su godiya lolo a arewa muna ganin maza maza suke shugabanci hmm. mata sai dai su bi hmm. to a kujerar zaɓe kam an fi kyautata zaton gaskiya sai dai namiji ya shiga mace sai dai ta bi don saboda in kika duba yadda aka kai goro aka yi maru ake cewa aka yi goro aka yi mari yawa aka yi mari hmm. lokacin zaɓen mama taraba da aka yi misali aiki mun ga yadda aka buga shi aka zo zaɓen binani shi ma jibi yadda aka buga sai da aka yi ron ron din ma sai da aka turza aka turza sannan ne aka ce bata samu ba gaskiya kamar yadda na ce din kin ga ko da ba samu damar cin zaɓe ba godiya za a samu karuwan mata a wannan sabuwar gwamnatin za a samu karuwa domin mata ma sun kara kwazo a wannan siyasa da ya wuce mata sun ƙara kwazo sun sa niya sun yi aiki mai kyau kamar yadda ajiya ta ce kashi tamanin mata sun ba da kuru'u kuma mazan sun gani cewa mata ne sun fita sun yi wannan aiki wato su kun kara eh. mai da hankalin kwakan sanin harkar shugabanci mun sani kuma mun kara kwazo sosai ba kaɗan ba to kuma mun san in sun ba mu dama za mu nuna korewar mu da wayewar mu da har in an ce za yi gwamnati da ke za zabe maza domin mata za su taka rawa mai kyau suna nunawa muna gani dai ko ba sa ba mu dama ne saboda addini da al'ada da ake faɗi amma dai musan in sun ba da dama da gaske mata za su nuna wani rawa ne da ita mace ke rike gida ko ba haka ba so za ta nuna mana a cikin gwamnati ma ta san harkar rike ba gida kaɗai ba har al'umman ƙasa. To yanzu wani fata ke da shi a wannan sabuwar gwamnati? Fatan mu shine gaskiya in za su yi ma mata adalci. A ba mu makamai masu kyau. A daina ajiye mu a Women Affairs kaɗai. Wato harkokin da ya shafi mata kawai? Harkokin da ya shafi mata kawai. Domin mazan ma duk aiki da suke mu ma mu iya yi. Aji ɗaya muka shiga, ba da sun rubuta shi muka yi. Duk abin da sun yi mun yi. to me kuma ana nuna mana bambanci in allah ya yarda aka ba makamai masu kyau za mu yi aiki kuma za mu yi sosai ba kaɗan ba kuma kasan za ta san akwai abin da ya canza in mace ta rike mulki kuma ya kamata kaso da aka ba bada 35% kashi talatin da biyar ya kamata a ba ma mata da majalisar ɗinkin duniya suka sa hannu da kuma Najeriya ta sa hannu ya kamata a ba ma mata a cikin mulkin kasa gaskiya mata ba su samu kashi biyar ba ya kamata a bamu ko kashi talatin in aka bamu mata gaskiya kasan nan za ta san akwai abin da ya canza domin mata za su yi iya kokari su gan sun canza halin najeriya da komi da ke faruwa da karshe yanzu akwai shawarar da za a ba wa wurin ganin cewa an saka mata da matasa wurin tafiyar da wannan sabuwar gwamnatin to alhamdulillah kamar yadda muka ce um, muna harsashen a can sama wato gwamnatin tarayya tunda shi shugaba tinubu mun gani ya yi a yadda ya mulkin Legas kuma mun san mutum ne wanda yake son kwazo da gogewa da kwarewa a aiki ya kuma san cewa akwai matan nan waɗanda suna da wannan karfin hmm. akwai kwazo akwai kwarewa akwai gogewa a cikin aiki to muna kira gare shi cewa ya yi amfani da damar shi ta shugaban ƙasa ya kwakulo irin wa'annan matan da matasan da suke tasowa yanzu mm. wa'anda jajirtattu ne za su tsaya su aikin da ya kamata don a gina kasa mm. tunda shi kullum yana faɗa cewa shi yanzu burin shi shine a gina kasa ba magana siyasa ba tun riga an riga an yi zaɓe Allah ya ba wanda zai ba duk wanda zai tallaba a gina ƙasa to a ɗauko shi to a ciki ko tabbas akwai mata akwai matasa waɗanda ƙwararru ne jajirtattu ne sun san aiki sun san yadda za a yi a sa ƙasar nan ta ci gaba saboda haka muna kira ga shugaba ya kasance ya yi amfani da wannan daman ya ƙwaƙwalo matasan nan ya ƙwaƙwalo matan nan an zo an ba su mukamai wanda suka dace wanda inda suka yi aikin su za a san cewa eh an yi aiki ba wai yanda aka saba kamar yadda na ce a ce women affairs ba a'a wannan women affairs men affairs duka namu ne mm. da harkokin mata da na maza duka namu ne tun da gida ai namu ne ai wannan karan ma kunya da kila ma a bani miji ma wani a eh, ba a bashi wallahi a ga kamar da wallahi mun yadda a shi a canja ai <laughs> eh, eh, wannan gidan aka canza mu kuma sai a bamu wasu mukaman da ake ba mazan wanda ba a taba ba matan ba mm. wannan kana a dauko mace a bata a ga yanda za a yi to mun tabbata insha Allah an kalubalanci bala kuma muna mm. wannan kalubalan ha idau ga jiha jihohin Najeriya jihohin Najeriya gaba daya su ma su tabbatar cewa an ƙara yawan mata a cikin mulki sannan kuma mukaman da ba a taɓa basu ba a basu a gwada a gani kar a ce kullum daman harkar ma'aikatan mata ai ba wani abu ne abu ne wanda muke kullum tun da a gidajen mu muna yi a ɗauki namiji a kai shi ma ya je ya ɗanɗana. wato wannan kara ai canji. ai canji. Yeah. bambanci da To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namun na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji su musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wadda ta daidaita mana sauki kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.

bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa da yan uwa da yan uba da yan Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa da yan